kudaden tsaro na kota kwana wato da ake kiran su ko kuma ake musu lakabi da security board wasu makudan kuɗaɗe ne da mahunta kan ware a kasafin kuɗin su na duk shekara wai domin tabbatar da tsaro ana ware irin waɗannan kuɗaɗe ne ga shugabanni tun daga matakin ƙananan hukumomi jihohi zuwa gwamnatin tarayya sai da wasu na kallon irin wannan ware kuɗi a matsayin wata hanya ta sace kudaden al'umma a wata kididdiga da ƙungiyar yaƙi da cin hanci da rashawa ta transparency international ta fitar da mata ya koyi yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya sislas sun bayyana cewar najeriya kan ware abin da ya kai kuɗi har naira miliyan dubu ɗari biyu da arba'in da ɗaya da ɗigo biyu a duk shekara wanda wannan ya zarce kuɗaɗen da ake warewa hukumomin tsaron sojojin sama da na ruwa in an haɗa su gaba ɗaya a wadda rasan jani shi shugaban kungiyar ta sislas kuɗaɗe da ake ɗiba sun fi kuɗin ma da ake warewa jami'an sojojin sama jami'an sojojin ruwa da jami'an sojoji na ƙasa da kuma ya ma ma kuɗin polis ma kuɗin eh, polis saboda haka sai abin ike ba mamaki don me za a ringa kwashe waɗannan biliyoyin kuɗi duka shekara a da sunan cewa ana tallafa tsaro bayan ba wani tsaro su dai irin waɗannan kuɗaɗe da ake warewa a cewar transparency ana ware su ne daban ba daga cikin waɗanda ake warewa kasuwan kuɗi ba domin amfanin masu mulkin abin da ake ganin ya saba wa tsarin mulkin ƙasa da ma dokokin ƙasa da ƙasa dalilin da ya sa kunya ta transparency ke kiran gwamnatin bahariya ta najeriya mai kirarin yaƙi da cin hanci da rashawa da su soke irin waɗannan kuɗaɗe madam kazarin a cikin jami'a ce a wannan kungiya ta transparency when i visited one camp A wata ziyara da na kai ɗaya daga cikin mazaunin 'yan gudun hijira na ɗauke da mutane 36,800 na samu akwai 'yan sandan da ba su wuce 38 ba kuma ana jujjuya su lokaci zuwa lokaci saboda rashin wadatuwarsu baya ga rashin kayayyakin aiki lamarin da ke nuni da cewa akwai alamar tambaya dangane da inda irin waɗannan kuɗaɗe ke shiga. shi ma dai a nasa kalaman wani mai rajin yaƙi cin hanci da rashawa a najeriya kuma mai yin sharhi akan al'amuran da suka shafi tattalin arzikin ƙasa kamar hassan umar faruku ya ce hana binciken irin da ake kashe waɗannan kuɗaɗe shi ne ke tabbatar da cewar akwai lauje a cikin naɗi. domin shi da abin da za a ce a yi gaskiya a cikinsa za ga an fito ƙarara an nuna ko menene amma su waɗannan kuɗaɗe fa sai dai mutum ya kinta su sai ana ba da kaza misali kamar gwamnoni an ce suna ɗaukar kamar a ah, miliyan ɗari uku da wata yanzu wace ma'aikata ake ware wa miliyan 300 duk wata a tafiyar da ita ko duka sojojin kila gaba daya aka dauka gaba daya ba za a iya ba su miliyan 300 ba a matsayin ma'aikata gaba daya a gwamnatin tarayya kuma abin nan ba fitowa ake a bayani ba ba a tambaye ka ya ka kashe kaga ai dole ne wasu su tunanin cewa eh akwai wata manakisa da ake a ƙarƙashin ƙasa. In dai har ana son hana yin sama da faɗi da irin waɗannan kuɗaɗe to dole ne in ji transparency sai an samar da dokar da za ta kula da yadda ake kashe irin waɗannan kuɗaɗe. Muhammad Kabir Yusuf daga Abuja, Arafai Hausa.